Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammadu Bazum ya dawo gida Nijar a yau Lahadi 20 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 bayan kasancewarsa a tsibirin Jarba na ƙasar Tunisia tsawon sa'o'i 48 inda ya halarci taron korin ƙasashe masu aiki da yaren faransanci karo na 18 firaminista shugaban gwamnati ahmadu muhammadu ne ya tarbe shi jin kaɗan bayan saukarsa a filin saukar jiragen sama na jori hamani da ke birnin yamai